Bye. basira ta zo bi sabon tsari kadarata kadarata kadarata kadarata kadarata kadarata kadarata kadarata ke ce lamarin kiyabar tsari kadarata kan soyayya kin sa ina in kare alaka da damuwa soyayya idan da aminci ka samu garkuwa don ka samu naziru kana jaya da kyau hmm. ina sauraro na na jin ka ni shawara zan ba sha'ani na soyayya duk wanda ka gani ba wanda bai soyayya ba amma ba irin taku mahaukacin soyayya ba ko soyayyar ma ina jin guguwar soyayya kuke yi ba san ta inda take kaɗa ba na kira ku ne don a yi sulhu ita ba soyayya da kuke ganin ta ba ba hadarin ne a cikinta da zai jawo a kasa sama ba haɗarin ta ɗaya a kisan juna amma tun ɗaya tana so kai ne baka so ya kamata ka sa wa zuciyar da linzami irin na hankali da nutsuwa ka faɗa mai gaskiya ya ka dawo ki saurara mu ko ga koya magana zaki mm. sarkin naci Naziru, Hmm? ka dawo kan hanya ka fahimci yarinyar nan yanzu inda a wasu a ce kanwar ka ce ko yarko ka ce ko ta abin ka ta ga tsarin kauna da so irin wannan yaya za ka yi ya a bisa ya eh, turan kai daidai haka ma ba za ta faru a dangin ba domin mu muna da irin da'ar mu ma ba irin ta wannan ba ce su da ganta ce kana son ta idan ka rufe yake yalla mai kawai wannan maganar ajiye ni ka raba mu kawai wallahi baka isa ba sai ka aure ni ni ba zan taɓa auren yarinyar nan ba ku yi hakuri ni so nake in sasanta ku so nake yi ku zama lamba ɗaya a riƙa kulanci a ce kaga wayannan mutanen da su akwai rigima yanzu gashi sun yi aure wannan ba ta da dan ba ta da tarbiyya ba ku da tarbiyya gaskiya ne ba ta da tarbiyya wallahi tallahi tarbiyya ku da tunda dai ina baka shawara ka tuburi ko ba gaskiya ba ni mu mun yi soyayya iri iri kuma wannan irin soyayya taku wallahi kuka samu matsala haka kuna kallo wallahi za a kai ku gidan zuwa a makare ku a rika kallon ku a riƙa jama'a yan soyayya kanin ku za a yi wallahi tara muku mutane saboda na rasa wannan wallahi kasashen wajen suke yi an yi soyayya ta yi zurfi irin wannan wannan wannan ina son ka ba na son ka sai a ji a manne ku a gidan zu hotunan ku za a sa a ce sha sha kai ba san daɗin duniya ba in ba soyayya mai amfani mutum a cikin sa a yana bai nan haɓa kawai ka dawo kawai shi ne ai gaddama ce da kai duk gaba ɗin kuna da gaddama matuƙar gaske ni fa shawarar da nake baku ba fa lalle ba ba lalle ba dole ka san so ka san so kawai ni yalla abin da nake so ka ziro ba zan taɓa auren ta ba kawai ka san so Kai ka isa ba za ka aure ni ba? Ke, ke kin san so? Gaya mu, kin san so? Na sani mana. Wallahi gaya ya so? Gaya mu ya so? Na sani mana shi yasa nake son shi. Gaya mu shi wannan kalata kike me so? Ah, ka ji gaskiya. Na Wannan ba To shi ke muka ta kare. Ni yanzu ina so ku surunta baka mun. Da. Da kai ta. Ai na bai ba mu taba surunta da wannan ba. Iyaye na ma fa ba sa son ta ba. Hmm. Haba Allah bai ai dole in ji magana iyaye na. To ya gurge tambaye ki tambaye ni ai kina da iyaye ko sun san da cewa kina da cikin wannan tsarin na wannan bakar soyayya marar kan gado sosai ma kuwa ko oh, sun sani a ta dai sani masha Allah ai ka ai ta nake tambaya na ji kaji mu ba gidan taurin kai ne alquran kun ka jawo mana maka rikici ne sai a samu matsala ga abu a hankali ai sadu yawa yawa akwai mai duka da gora gurin nan a naziru kai kokari don Allah sauka da zuciya za ku tafi zuwa kwana biyu ku zo ku sani in kun shirya ba mu sani a cikin sa'i wallahi ba mu taba shirya da wannan yarinyar ba wannan yarinyar da kake gani ba ta da da ni kike wannan kallon ni za eh! ah! ka mara wannan kadin bari ya yi kos eh, eh, kai hakuri ah! Allah wajen wannan soyayya taku Allah wajen wannan soyayya taku kai hakuri kai ai Coach! Eh, maza! Zo ka kama hannun waje. Coach! Maza! Ku idan na ɗakin baban Ku ku kuna. Maza! Coach! Maza! da Coach! Kana shago? Daga yau karan ƙara ganin ku a gurin nan kun yi zuwan ƙarshe. Idan ba haka ba wallahi gora ce za ta rabu da ku. Ku zo ku har cikin ku zo ku yi ɓarin makauniya da kofin shayi. Ai ka da na bada ko? Ka da na bada? Zo ku ciki. Ina. kiɗi nan nan nan tabi dan ban ta uban nan kai ko samu ruwan wanke fuskar ta kai kot kot. duk wanda ya zuwa billahi lidi zai sha gora wallahi ya raina ya baci layi nan an da biyu wallahi za a sha wahala tun da ka zama ruwan sha fuskar ta alƙudan da fi jama'a da gora za a sha ko da ka da komin goran nan da komai ta ta can wajen gaya maka shi ne gaya maka idan idan ka san mutum yayi abin nan baka in ka sake dawo maka sake kama ka a hannu wallahi fata ka sai ta laushi an kunni gurin ban uba zaka ci zaka sha zaka zaka sake dawo gurin shi da kai idan ka zo gurin nan tunda ka ga irin wannan mutar kai kokiri ka rike rike abin da ke hannunka saboda wani ne kwace maka maka zai yi yawanci ba su laifin da yan bata uba sun fi ka kwari ku da har abada kai kai na ake nan ku nan kai kai ina lillahi wa inna kai shiga shiga shiga shiga shiga ciki shiga ciki shiga shiga kai da eh, me haka ne wallahi sai na daukan sa aina wallahi wannan da ta shige mai roba kaya ne eh. kanuwa ta ba ga da me taimaka wallahi kolba ta buga kai kai kai ta ta kolba ta buga tsaya ne sai kai ya saka tsaya kai dade aliti eh Allah ta kai me yasa kake bin irin wani tsari ne kai me yasa kake kake ba mu kama wahala cikin cikin wannan to ranka ina da magana Me a matsayin ku na jami'an tsaro masu kula da zalunci eh. ni wani alfarma ɗaya nake nema a wannan jinka a bani dama mata zanen yarbawa sha biyu kawai ni na hakura ka gani ko eh ka kane muna abubuwa a gonar muna fa kyale ka fa wannan haka muna kane ma abubuwa fa a to ni ma ne kare ne ai saboda kai jami'in tsaro ne nake daga abubuwa to me yasa kike ba wahala me yasa kike ba problem ina da magana me magana ka kawai alfarma ɗaya zan kuma nema kawai a bani ya fiye rage mata farashi kawai sauke hannu ɗaya har da kai kai da na faɗa mana kai zo gani zo na mu zo gani uba! Kai, kai! ka Ka Allah can! Ah, kai! Haka da yanzu mai da kai alfarma, haka kuma da kai mana! Haka da kai mana! Kai da kai mana mutumin kirki! An, Kai kai mutum na kai kai sai ka sai ka sai abin ba eh na gode amma wallahi duk uban da ya taba ni eh na gode ji eh, ah! ka ka tabbata da mai ke zo ke gari suka suka faska baki kai lagi ke baki ke baki baki da kirki baki da kirki shekaran jiya tabar mai shayi da kabo baki kai kai go kai go idiot amma tare iskinci ke fito mu na fito fito nan zo fito nan sai shege gudu kaman barewa zo nan kawai ke me kike masa kike tsoro kina kina da shegen tsoro kuma kina tsokana ni ba tsoro nake ji menene ba tsoro ba tattalin rayuwata nake yi kar in mutu Nazir ya je yi rayuwa da wata daban sai dai in mutu tare da shi tattalin ki shine kike da wannan katan wannan katan bannan sai ya sare ki a banza in kiyaye wannan shi hankalin wato ke saboda saboda kiyaye wani abu sai ki tafi gurin uwarsa ki tare tafi ki bani gurin Allah sorry sorry sir sorry, sorry, sorry sir sorry sir sorry, sorry, sir sorry, sorry, sorry, sorry, aboki na ban san haka ta faru ba wallahi sai ɗazi inna sorry, ta kira ni take gaya sorry, wallahi sorry, ban taɓa ganin sorry, kaddara irin wannan ba sorry, sorry, sorry, wai tun da ake an taɓa so dole ne saboda girman Allah da fa ba wacce kake bani labari sama da Fatima me yasa ka daina santa ne wannan rashin hankalin nata mana wannan dabbancin nata kafin ta fara wannan halin biyayya take yi maka aboki na haffa tsoron yi maka laifi take yi kai ko kara ka ajiye ba fa ta iya tsallaka shi ina mamakin yadda soyayya ku ta juye ta zama tashin hankali aboki na ka bani labarin haɗuwarku ku da Fatima amma baka bani labarin rabuwar ku ba Faiz kaddara ta ce wato Fatima mummunar kaddara ce a rayuwata fatima ban san jahila ba ce sai da na fara rayuwa da ita fatima gaba ɗaya sai da ta rusa min rayuwata ta hana iyaye na farin ciki ta hana iyaye na zaman lafiya duk inda na bi ina yawo a garin nan nuna na aiki a rika ce min ga saurayin wannan dabbar kai za ka so in rayu da ita a haka duk na ji ni dai yanzu kan ina so ka bani labarin me yasa kuka rabu ba matsala ka bari zan faɗa maka kawai abin da nake so shine ka je ka same ta ka gaya mata wallahi idan bata fita daga harkata ba in dai ta sake bata fita daga harkata ba zan mata mummunan lahani ka gaya mata na gaya maka kai ne kuke magana da ita ka gaya mata idan bata fita daga harkata ba wallahi zan mata lahani Sai kuma me ya faru haka? suka shigo ko sallama babu kaddara ta kan soyayya ta zo da sabon tsari kaddara ta kaddara ta kaddara ta ba sai kin ce min komai ba na san gurin kaddararren yaron nan dan iska kika kashe. ba zan bar shi ya yi zaman aure da kowa ba in ba ni ba amma kin ɗauki ɗan marar dafa a shayi yaron da ba san ki yake ba wallahi anti in ba shi ba ni ba zan iya zaman aure da kowa ba ya baki bar yaron nan ba za ki taba ganin daidai a rayuwa ai kuwa idan ban gan daidai ba shi ma ba zai taba ganin daidai ba wallahi Fatima kin ishe ni in je ba za ki ba abin da nake so ba wallahi zan tattara ki mai da ke can ki je ki ƙara sai ki ta yi haka ba za ki taba ganin daidai a rayuwar ki. kai hakuri ba zan iya soyayya da kai ba oh, Sweetie, me yasa zaki faɗi haka? kawai ni bana son tashin hankali <laughs> kar ki dawo in Allah ya daba abin da zai tayar miki da hankali ni na faɗa miki na fahimci wannan budurwar taka a shirye take da ta kashe kowa a kanka amma hafsa ni na gaya miki fa nace ba komai kar ki damu hmm? a'a hafsa ci irin masifa ce ta Kaddara ta ke ce lamarin kiyabar bar tsari Kaddara ta kan soyayya kin sa ina inkari